من جاء بالحسنه فله خير منها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون duk wanda ya zo da kyakkyawan aiki a ranar lahira na sallah da zakka da azumi da sauransu to yana da sakamako wanda ya fi wancan kyakkyawan aikin ta yadda za a rubanya masa ladar aikin guda ɗaya zuwa ninki goma irinsa kuma duk wanda ya zo ranar alkiyama da mummunan aiki na kafirci da cin kuɗin ruwa da zina da sauransu to babu abin da za a saka ma waɗanda suka munana aiki da shi sai dai irin abin da suka aikata babu ƙari